Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da mure arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon fm za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu haron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau laraba shi daga watan yuli shekara ta 2016 wacce ta kasance kuma ranar sallar azumi a madadin dukkan abokan aiki na nan sashin hausa na murya amurka muna ta yi lahirin jama'ar musulmi murnar wannan rana da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya ga kanun labarai 'yan kato da gora da ke arewa maso gabashin najeriya sun taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram hukumar bincike ta manyan laifuka ta nan amurka wato fbi ta ce ba wani laifin a sha da za a tuhumi hillary clinton da shi rahotanni sun bayyana cewa kungiyar is tana ta fara tallan mata da yara ta hanyar sadarwar sada zumunta na zamani da suka hada da whatsapp facebook da telegram a gaishe ka bayan labaran duniya za mu kawo muku gaishe gaishen sallah yanzu sai a kara gyara zama ga cikakkun labaran duniya masu assalamu alaikum 'Yan kato da gora da ke arewa maso gabashin Najeriya sun taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Da yake yanzu an ci ƙarfin ƙungiyar ta Boko Haram, waɗannan 'yan kato da gora suna fatan ganin an ɗauke su aikin tsaro masu sa kayan sarki. Jihar Borno dai da ke cikin tarayyar Najeriya nan ne Boko Haram ta fara gudanar da ayyukanta na ta'addanci shekaru da dama da suka gabata. kuma wannan kungiyar ta 'yan kato da gora sun taka rawar gani wajen kakkaɓe su wannan yasa 'yan kungiyar maza da matansu sun taimaka wa jami'an tsaro kwarai da gaske domin kare al'ummansu kana sun samu nasarar kame dubban 'yan kungiyar ta boko haram su mika su ga jami'an tsaron ƙasar hawa kuma suna baiwa sojoji bayanai masu muhimmanci da suka iya agaza musu wajen yaƙi da kungiyar wasu ma cewa suke yi, 'yan kungiyar ta boko haram sun fi shakkan 'yan kato da gora fiye da sojojin ƙasar sai dai kungiyar ta boko haram a ramon gayya inda ta yi wa mutane da yawa kisa tare da kona ƙauyuka kana tana gargaɗin mutane da su daina haɗa kai da gwamnatin tarayyan ƙasar yanzu haka sojojin najeriya da na haɗin gwiwa daga kasashen makwabta sun karya lagon wannan ƙungiyar ta boko haram hukumar bincike ta manyan laifuka ta nan amurka wato fbi ta ce ba wani laifin asha da za a tuhumi hillary clinton da shi game da amfani da yanar gizon na kanta da ta yi amfani da shi lokacin tana sakatariyar harkokin wajen amurka wannan dai ya cire mata duk wani shinge da ka iya zame mata alkakai domin samun damar tsayawa tsayar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban kasa a karkashin tutar jam'iyyar su ta democrat babban daraktan hukumar ta fbi james comey a jiya talata yake tud da clinton din wadda ta rike mukamin babban jami'ar diplomasiya na amurka daga shekarar 2009 zuwa 2013 ita da sauran abokan aikinta a ma'aikatan harkokin kasashen waje ga abin da ya kira halin koin halin ko in kula da suka nuna wajen tantance sakonnin da suka yi gilmayya tsakaninsu da kundin tattara bayanai na yanar gizo mallakanta sai dai kuma komi ya ce taron na masu bincike na hukumar a tsawon sati guda da suka kwashe suna gudanar da wannan bincike sun kawo samun wata hujja guda ɗaya tilo daga babban daga dubban sakonnin da ta aike da su wanda ya nuna cewa ta karya dokan ƙasa don haka ba wani mai bincike da zai ce ga abin da zai gabatar domin bayyana laifinta akan amfani da wannan kundin tattara bayanai mallakanta hukumar ta fbi eh, dai ta gudanar da tsatsauran bincike ne akan amfanin da ta yi da kundin tattara bayanai mallakan kanta maimakon na gwamnati inda suka kwashe sa'o'i uku da rabi suna mara tambayoyi a babban ofishin hukumar da ke nan washington dc waɗannan kalamai na komi ya zo ne sati ɗaya bayan gutsuri da ake ta yi lokacin da mijin hillary clinton wato bill clinton ya gana da babban mai shari'a na ƙasa loretta lynch wadda suka yi a tashar jirgin sama na phoenix da ke arizona kuma sun kwashe minti talatin suna tattaunawa kuma ba su taɓo wannan batu na yanan gizon ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rahotanni sun bayyana cewa kungiyar is ta fara tallan mata da yara a hanyar sadarwar sada zumunta na zamani da suka hada da whatsapp facebook da telegram kamfanin dalilancin labarai na associated press ya ruwaito cewa kungiyar ta is tana tallance ta hanyar dunkulalliyar bayanai na sayar da mata 'yan kabilan yazidi waɗanda suke 'yan ƙasar iraki ne da kungiyar ta jima tana kaiwa hari mai magana da yawon ma'aikatan harkokin waje na amurka john kirby ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa amurka ta samu labarai daga majiya kwakwara cewa ƙungiyar ta is tana safarar mutane tare da tilasta ma mata sana'ar karuwanci ya ci gaba da cewa wannan ba wai kawai yana nuna tsananin yadda hakan yake takurawa mutane bane kawai tare da kaskantar da addinin islama har ma da karawa amurka kwarin gwiwa na ganin sai ta ga bayan ƙungiyar. yadda kungiyar ta is a shekarar 2014 ta sace dubban mata da yara waɗanda 'yan kabilan yazid ne sa'ilin da kungiyar ta kai hari a gidajensu da ƙauyukansu da ke arewa maso yammacin ƙasar ta iraki da ke bakin iyaka da siriya ministan cikin gida na iraki ya yi tayin sauka daga mukaminsa sakamakon mummunan harin da aka kai a ranar lahadin ta gabata a bagadaza jiya ne muhammad gaddam ya miƙa harkokin mulkin ma'aikatar ga mataimakinsa har sai firayim ministan kasan haida al'abadi ya amince da wannan bukata tasa wanda shi kansa bai tsira ba daga surutan mutane tun bayan harin da ya hallaka mutane 175 masu aikin ceto dai har yanzu suna nan suna aiki a wajen da aka tada wannan bom din a gundumar karanda suna kokarin ganin ko za su gano mutanen da suka bata a wannan mummunan harin da aka kai a babban birnin kasar tun bayan shigowa amurka a shekarar 2003 ƙungiyar S ta ɗauki alhakin kai wannan harin kuma ta ce niyyarta ita ce auna 'yan shi'ait harin dai ya zo daidai da lokacin da ake kammala azumin watan ramadan lokacin da jakadar majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ta iraki jan kubis yake fatan ganin ayyukan ta'addanci sun ragu maharan dai ba su taron lokaci da wurin da suke kai hari ko kasuwa ko masallaci da dai duk wani wuri da ake samun taron jama'a domin ganin sun samu adadin mutane da dama da za su jikkata musamman fararen hula duk da yake lokaci ne na ibada ba abin da ya dame su domin ko ba su ɗaukan addini na islama da wani muhimmanci in ji kubis shugaban amurka barack obama ya taba wanda ya taba zama abokin hamayyar hillary clinton yanzu haka ya haɗa karfi da ita wajen ganin ta gaje shi shugaban dai yana ƙoƙari ne ya ga cewa manufofin gwamnatinsa sun wuce zamanin mulkinsa obama dai ya gabatar da dalilan da ya sa yake jin su ne abubuwan da suka dace amurka amurkawa su zaɓi hillary clinton ta zama shugaban amurka na 45 an matsa mani lamba an matsa mani hillary ta matsa mani abin da ya ƙara mini ƙwarin gwiwa domin gudanar da wasu ayyuka wannan shine kalaman obama wajen wani gangami da shugaban ya yi labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ladan ibrahim a yawa ya gabatar madalla masu haro bisa al'ada kuma kamar yadda aka saba ba za mu samu damar kawo muku rahotanni ba saboda mu gabatar muku da gaishe-gaishen sallah a yi saurare lafiya yau fa take sallah Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Ali ke mana murnar ganin wannan rana ta ƙaramar sallah. Kuma kamar yadda muka saba za mu wa 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka damar miƙa gaisuwarsu ta sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. kasar nan masu mulki sun zama gafiya biya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita ya tsinke mini samalin gwiya mun ware ranar ganin jama'a. Samalin wiya. Idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a. Samalin wiya. Su danna haƙin ka ka zo ne su ki fara'a. Samalin wiya. Idan sun ga mata. Baki har kunne. Jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya. Samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya. Ina mafita. na jarrabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani tsoho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya ina mafita sa abin gwani sha'awa samayin wiya suna su halin burin sa a dinga yin afuwa samayin amma jami'an su kwa duk zuciyar su ba afuwa samayin wiya rasulullahi ya ce tsoron Allah na zuci kaban kamar riga ba shine bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafi To za mu fara karɓar gaisuwa daga Bismarck jihar North Dakota. Salamu alaikum sunana Adam Ahmed Babajeje daga nan Bismarck, America. Ina miƙa gaisuwan sallah ga Alhaji Ali Ahmed Takum, Auna da Hajiya Aisha Ali Ahmed a Takum. Da yayana Alhaji Nasiru Ahmed Ba'isa da matansa Fatima Jackie Jackson da yata Hashiya Ahmed Mustapha mijinta kuma na rika gaisuwa zuwa ga alhaji amadu cancangi alhaji na dabu ahmed cancangi honorable rufai cancangi kuma abokina captain aminu aliyu musa mejo mai kano alhaji garba bayani salisu alego awal ali ahmed abdulrashid Mauta, da alhaji bala jambuze kwanan cancangi na kuma mika gaisuwan sallah ga abokina ɗasibin minista faisa da kuma alhaji hafsi takum a taraba da kawuna sarki garkuwan sardauna a groje taraba state da fatan suyi sallah lafiya allah ya maimaita mana a kuma na mika gaisuwa na ga alhaji hamza zakari cancangi da alhaji um, aminu smart shi ma captain aminu smart da kuma mutanen garin bayisa da mutanen uh, garin takum jihar taraba da abokan yana da suke eh, tudun wada wannan cancanci da fatan su sallah lafiya salamu alaikum ya gama ku hajiya to Allah ya maimaita mana to na gode sosai sosai alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban ban kafi wa jalalihi wa stal qadib alhamdulillah alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada fa ja'alahu sanha da farko na gaida baba ta hajjala rabu mai dinki ina da kanne na abdullahi da kanwata kulwa da yayata hajiya kubra da shirki na alhaji babu mai kudi da alhaji ɗanladi kwari da alhaji salisu yara mai dankali da alhaji sule nauyi da alhaji mujitafa abdulrahman da alhaji ibrahim gyaran da alhaji bala mai taya da alhaji umaru mai taya da alhaji shekara mai taya da alhaji tankwala mai taya da alhaji kabiru dan mai iko da kaftin basi da alhaji shehu jitandara tela da alhaji salisu Bogat da alisko ina gaida yan labai yan tiliman ina gaida ahmed ahiju kaita da al'azizu kaita da hajiya aisha kaita da yallaɓai bashiru na dabo da alhaji umaru akawu da alhaji aminu al'asan da alhaji magaji da alhaji ala akawu da alhaji aminu nasidi da alhaji isa hudu Na gaida ambasado habib baba habu ina gaida kanina ibrahim ina gaida kanina hamza ina gaida ɗana kamaluddini ina gaida ɗana izil arabi ina gaida ɗana tiridu ina gaida kanwata talatu ina gaida kanwata kucici ina gaida kanwata iyami na kowa barka da sallah Allah shi maimaita mana Allah shi ta mana to amin su mamu sunana abubakar junaidu daga america washington dc ina son aika da gaisuwa na zuwa ga uwana a nigeria zan fara da gaishe da hajiya maryam ta gaban mota da hajiya magajiya babban kawa da hajiya hazzatu da hajiya suna ina so kuma gaida babana mahmud bala junaidu da kuma ji halima jinaidu sannan da yayana jamilu jinaidu sannan da tsohon saurayi na alhaji tijjani badamasi da hajiya aisha sannan ina son aika da sakon gaisuwa na zuwa ga dukkan yan uwa musulmai da cewa allah ya samu yi sallah lafiya kuma wannan ramadan allah ya samu mu ga karshen shi lafiya sannan kuma ina son ƙara ba tare da namun tafin kai da babban kawa rabia da abdulsalam Allah ya bar zumunci. Salamu alaikum. Tafiyar eh, so da mara na yi masoya ku taya ni a riko da jira karku guje min na jirauni. Tafiyar so da mara ta yi masoya ku sort of Waɗannan gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga malamai na gaba da gaisuwarsu. Salamu alaikum, ni ne Maryam Saidu Dubai, Maryam Saidu Dubai, Mississippi, Mississippi, US. Ina barka da sallah ma babana Saidu Dubai, yana lakurku Allah ya duba sai ina barka da sallah ma mamakai ta uwa na ita ma tana lakuru su ina barka da sallah ma mamman gambi Allah ya duba su ita ma tana kudiriyar ina gaishe kowa da kowa kowa su tonton yamaize ina musu barka da sallah su tonton dambazi ina musu barka da sallah su kowa da kowa Allah zai kawo margaye kuma don mu ma Allah ya duba mu ina ina barka da sallah ma har ya zo ya ra'anti a kras ina barka da sallah ma malam sufiyan shi ma lagos ina barka da sallah ma uncle idi shi ma yana accra ghana to ina barka da sallah ma kowa da kowa duka musulmai cikin duniya da ina barka da sallah ma kowa da kowa to salamu alaikum to allah ya maimaita mana amin sun na gode salamu alaikum ni ce duduwa daga austin texas barka da sallah yan uwa da farko ina gaida mai martaba sarkin gashuwa da kuma ina gaida baba na alhaji garba da baba akale da baba iyalle da yabultu da baballe da yamai da kanna da garba da mamuda da ajiya sannan kuma ina gaida musale da sharif abdu da umaru da abba da sani zanko ina gaida class of gss party school class of 1981 ina masu barka da sallah suma ina gaida magira da hajja da iyatu da ina kuma gaida mutanen girgir iyan nan da karima da kuma mutanen jakusko sannan kuma ina gaida salamatu da maimuna da asama'u da da kuma duk wanda ya ji sunansa da wanda bai ji ba dai ina muku barka da sallah sa'annan kuma duk mutanen sannan kuma ina gaida mai suna na fatima a maiduguri ina kuma gaida fatima gashiwa da fatima ta jakusko da duk To, salamu alaikum. Ni daga Austin, Texas. Ni ne da uwa Alhaji Abbas Muhammad Musa daga USA. na isar da gaisuwan barkar sallah zuwa dan uwa da uwa na Usmani daga Zaria. Insha Allah da kuma ɗana Basharu. Sannan da uwa Alhaji Musa abdulkadar da kaninsa ibrahim abdulkadar da kuma shi ubana alhaji abdulkarim abdulmomin daga ghana ni ne da umanku alhaji abbas daga usa na roƙon ubangiji sarki allah ya maimaita mana na baɗi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sunana hajiya amina Ahmed daga Boston nan America. Ina miƙa gaisuwar sallata ga 'yan uwana yayi maza da mata da na maza da mata a gyalle su da matan yayi na baki ɗaya da duk 'yan uwa da abokan arziki. A tudun wada ina gaida hajiya kande tare da zuriyarta ga baki ɗaya. Ina gaida mutan da kace kawunnina da eh, eh, innonina da kakannina ga baki ɗaya. a kaduna ina gaida hajiya uwani mata alhaji ibrahim marigayi tare da iyalinta baki daya tare da fatan an fice taro lafiya a kawaye na ina gaida duk wanda muka yi jama'atu baki daya tare da su ina gaida hajiya hassana a kaduna maman mustapha ina gaida hajiya indo ina gaida mariya a Samaru ina gaida dahara hassan a kano ina gaida ah, saratu ibrahim a tudun wada ina gaida duk yan uwa da abokan arziki tare da fatan an yi sharuwa lafiya ina kuma gaida alhaji awolu kofar ruwa a kano tare da hajiya rakiya a kano tare da fatan duk sun sha ruwa lafiya allah kuma ya maimaita mana ya sa mu gana baɗin baɗaɗa amin Sasa.

sleep. To a yayin da kuke harama zuwa sallar idi muka kawo ƙarshen gashe-gashen sallah kashi na farko sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya za mu gabatar da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar sallah zuwa ga Hajiya Goshi da Hajiya Fatima Abubakar Abdullahi dukkansu a Abuja da yara manyan gobe Princess Fatima a Maiduguri da Halifa da Ibrahim Baba Muhammad da Anisa Muhammad dukkansu a Kaduna. Sai kuma Aisha sai kuma Hajiya Aisha Mami Dumba a Kaduna da fatar Allah ya bata lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a ci gaba da yin shagulgula na sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. If I no sleep, my your mother, you lost your life. Stop, stop, stop, stop, make you no cry again. To madalla halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Hukumar bincike ta manyan laifuka tana Amurka wato FBI ta ce ba wani laifin ashe da za a tuhumi Hillary Clinton da shi game da amfani da yanar gizon na kanta da ta yi amfani da shi lokacin tana sakatare harkokin wajen Amurka. wannan da ya cire mata duk wani shinge da ka iya zame mata alkakai domin samun damar tsayawa tsayar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar su ta democrat rahotanni sun bayyana cewa kungiyar is ta fara tallan mata da yara ta hanyar sadarwar sada zumunta na zamani da su hada da whatsapp facebook da telegram kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa kungiyar ta is tana tallace ta hanyar dunkulalliyar bayanai na sayar da mata 'yan kabilan yazidi waɗanda suke 'yan ƙasar iraki ne da ƙungiyar ta jima tana kaiwa hari ministan cikin gida na iraki ya yi tayin sauka daga mukaminsa sakamakon mummunan harin da aka kai a ranar lahadi da ta gabata a bagadaza jiya ne gadam ya mika harkokin mulkin ma'aikatar ga ma'aikatarsa har sai prime minister haida albadi ya amince da wannan bukata da haka allah ya kawo mu karshen shirin a wannan safiyar sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri Kamun mu sallama da ku ina miƙa gaisuwar sallah ga ilahirin jama'ar gidan marigayi Liman Aliyu a Hong da sauran dangi baki ɗaya nesa da na kusa da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da cuba Diodone da kula da gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku da fatan Allah ya maimaita mana.